بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد bari سار على انفس الحمد لله kan tambayoyi alhamdulillah ba mu نعم ban ji ba wala ban ji ba hmm. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala alqur'ani wajibi ne a girmama shi kuma a tsare shi daga dukkan abin da zai kai ya zuwa ga atobar tashi a sanya aya alkur'ani a cikin irin wannan ko a cikin jarida ana rarrabawa wannan akwai hatsari a ciki na za a iya tozarta alkur'ani don haka wannan bai dace ba kiyaye alkur'ani wajibi ne da abin da zai kai zuwa ga wulakanta aya ta alkur'ani wannan idan mutum ya da ganganci zai iya sai shi ma ya zuwa ga kafirci wannan yana cewa daren lailatul qadr ya banta ne a cikin goman karshe ko kuma za a iya dacewa a goman farko ko da ta biyu abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a shine cewar a goman karshe yake a goman karshen ma kuma a wutar tunda haka ya zo a hadisin abdullahi dan umar wannan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in tamin suha fil ashr al awakhir fil witr minha ku nemi daren lailatul qadr a dararen goma na ƙarshen watan ramadan a cikin wuturi wato daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 abinda abu ke nufi daren 21 ranar 20 to daren da yake zuwa wani yanzu yau daren da zai zo wani dare ne daren da za mu zo yanzu bayan sallar mun sha ruwa daren nawa ga watan ramadan ke daren uku kenan daren uku yau ba ɗaya muke ba ko biyu muke yau yau biyu muke daren uku ke da wannan shi ne haka ne Daren shi yake zuwa kafin rana eh dare shi yake zuwa kafin rana shi sa ake duban wata da shi ake duban wata da magariba inda rana ce take zuwa da sai mu je mu duba wata da da alfijir mu ce yau ne ga wata mu soma lissafin mu daga gudowar rana to amma da daren muke duban wata domin daga faduwar rana ne ake soma lissafin ɗaya ga wata ya sabon wata ya shiga rana ta sabon rana ta zo yanzu da dare to daren ne yake kadar a goma karshe a dararen goma karshe yake zuwa wannan shine a dalilin sunna annabi ingantaccen sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin malamai da yake cewa da suke cewa da lailatul qadr yana zai iya kasancewa a kowane daga cikin kwanakin watan ramadan ko goma farko ko goma tsakiya ko goma karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi daren lailatul qadr a goma tsakiya ya yi itikafi kwana goma ranar da zai fito rana ashirin sai ya ce ya yi mafarki mala'ika jibril ya ce abinda kake nema yana gabanka bai zo ba tukuna sai ya koma itikafi sai ce duk wanda za ya kasance ya itikafi tare da ni shi ma ya shigo mu ci gaba sauraka a wannan daren rana ashirin inda da zai fita a daren wato wanda wayewar garin ta ashirin da ɗaya daren ashirin da ɗaya ke sai a aka ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallah asuba da ya sallama a ga fuskarsa a cike da yi da tabo ruwa da tabo saboda ya yi mafarki aka ce masa alamar dara lailatul qadr din da zai gani zai gan shi ya yi sidira a cikin alma'u wa a cikin ruwa da a cikin ruwa da sai ku aka yi inda masallacin ba irin masallacin ba masallacin nasu da rairayi da tabo da haka da aka yi ruwa kuma rufin kwanan da da abin nan da dabino ake da ganyen dabino ake saboda haka ruwa yana ta shigowa an yi yoyo ruwan masallacin ya jike da ya sujada sai aka kai shi filma'i saboda haka ya tabbata cewa wannan daren daren da ya kadar kun ga a wannan shekarar daren da ta kadar daren 21 akwai randa akwai kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cewa daren 27 akwai abdullahi ibn unais da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai rinka zuwa neman daren da lailatul qadr ya kuma ya zo cikin madina daren 23 saboda kaga duk waɗannan hadisai duk ingantattu ne da suke nuna cewa daren lailatul qadr ba wani dare ne ne ba jujjuyawa yake a cikin waɗannan darare na goman ƙarshe na wutiri na watan a duk goman ƙarshe na watan ramadan na wutiri daga cikinsu sannan kuma wannan a ce annabi kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da ayi wa annabi salati malam salatin fatihi tana daga cikin salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana salati lokacin da aka da lokacin da aka ce da sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah arafna kayfa salamu alayka fa kayfa nusalli alayka ya rasulullah mun san yaya ake maka gaisuwa ya ake maka sallama shine a cikin tahiya ya koya musu tahiya su ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to yaya salati kuma yake a gare ka sai ya shiru sai da tukuna sannan aka tambaye sannan kuma sai da wahayi ya zo masa wanda nuna cewa salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wahayi ne daga Allah shine salatin da muke a cikin sallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد wannan shine satin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma ba wannan ya nufin kan cewa duk wani salati in ba wannan ba bai yi inganci ba za ka iya yin salati da dukkan abin da ma'anarsa ta inganta amma babu kamar kai salati da wannan salati tunda Allah ne ya ko sai da Allah ne ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salati sannan ya koya mana amma ba laifi bane in an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masa salati amma ba wanda ya ce sharadi ne in an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe shi ne kai masa salati za ka iya cewa sallallahu alaihi wa sallam za ka ce Allahumma salli alaihi wa ala ali za ka ce Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yayin da aka kira sunan sa za ka iya cewa alaihi salatu wa wassalam domin shi ma wannan suna da cikin sigogin sigogin addu'a saboda haka dukkan addu'a kamar yadda aka rawaito wadansu daga cikin sahabbai su ma sun yi ma'anar sallallahu alaihi wa sallam salati da wata ma'ana illar mutane su rinka da'awar abin da ba shi da tushe ai da'awar cewa wai wani salati ya fi salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ko na sama ta fita alqur'ani abubuwa waɗanda suke ba su da tushe a cikin shari'ar musulunci ba su da tushe a cikin koyarwar alqur'ani da hadisi duk wani salati da za a yi babu kuma salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana to da mutum ya saba da harshensa da wannan salati shine ya saba da harshensa da wannan salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine ya fi komai albarka domin a babu abinda ya fi alkhairi irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض wala yauduhu xifzume wa sarki ya ce allahu la ilaha illahu alhayu alqayu wannan aya zuwa a kacinta ita ce ake ce ma aya ta al-kursi. wadda falala ta zo a cikin hadisai ingantattu na wannan aya daga ciki akwai hadisin ubay ibn ka'ab abul munzir radiyallahu anhu wa arda abul munzir ubay ibn ka'ab al-ansari ya ɗaya daga cikin wanda suka haddace alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa shaida da iya karatun alqur'ani da kuma ilimi mai tarin yawa kuma shine wanda sayyidina umar yayin da ya haɗa mutane su tarawi sai ya sanya shi ya zamanto ne liman saboda yadda ya san alkur'ani wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam nasa'i ya ruwaito da imam ahmad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ayyu ayatin fi kitabillahi a'azam wace aya ce a cikin littafin Allah ta kowace aya girma sai sai ubay ibn kabi ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su suka fi sani faraddadaha miraran ya maimaita haka miraran ya faɗa ya ce wa rasuluhu a'lam Allahu wa rasuluhu a'lam ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم قال sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tambayar sa ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam wata aya ta fi kowace aya girma a cikin littafin Allah sai ya ce ayatul kursi sai ya ce manzon Allah ayatul kursi wato dai da ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayarsa don ya jaraba iliminsa da fahimtarsa ya fitar da ilimi ba wai a yana nufin cewar ya gaya masa dan ya tara hankalinsa dan ya ji bayani ba don wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai tambaya makasudin tambayar shine ya tattaro hankali don ga jawabin da za a gaya masa amma wannan kamar wato mubahasa ce ta ilimi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa bincike ne na ilimi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ubay ibn ka'ab sai ya ce sai ubay sai ya amsa a wannan karan yace ayatul kursi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi kirjin kirjinsa ya ce liyahnikal ilm liyahnikal ilm ya abal mundir ilmi ya dadada a gare ka ya abal irmi ya dadada ka ya abal mundir wato ka zamanto wanda ilimi ya kyautata shi ya zamanto da dadan mutum ilimi ya maka kyakkyawan tarbiya ya maka kyakkyawan kama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin da ya ba da wannan amsa to kaga wannan a ciki akwai ishara ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirarinsa akan amsarsa wato wannan ayatul kursi ita ce aya da ta kowace girma a cikin alqur'ani to tunda ku tafi kowace aya girma a cikin alqur'ani tafi kowace aya girma a cikin dukkan abin da Allah ya saukar na wahayi yana daga cikin falalatta hadithan Abu Umamah al-Ansari radiyallahu anhu wa arda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara ayatul kursi dubura kulli dubura kulli salatin mafruda lam yamna'ahu min dukhulil jannata min dukhulil jannati illa al ba wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla ba abinda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa ba abin da wato sababi ce ta shiga aljanna in mutum ya dawoma akan wannan bayan kowace sallar farilla gashi na ɗan uwanmu masu neman lada sun rubuta irin addu'o'in da ake bayan kowace sallah da mutum ya kanta da ciki karatun ayatul kursi wannan hadisi hadisi ne wanda yake malamai sun inganta shi a Sheikh Nasir al-Albani ya inganta shi da hafi ibn taimiyya duk sun inganta wannan hadisi yana daga cikin hadisin da ya zo a kan falalar wannan ayar hadisin abin Huraira wanda ya zo a cikin bukari da Muslim wanda zan karanta mana shi kamar yadda Ibn kafir ya kawo shi a cikin tafsirinsa abu hurairah yace wakalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ni wakili ma'aji na kiyaye zakar ramadan fa atani atin sai wani mutum ya zo min da daddare fa ja'ala yahtu min at-ta'am sai ya kama yana tattara yana ɗiban abincin fa akhadtuhu sai na kama shi wa qultu la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nace wallahi sai na kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙal sai mutumin ya ce da'ani yaleni fa inni muhtaj ni mutum ne mabukaci wa alayya iyal ga ina da iyali wa li hajatun shadida ina da bukata matsananciya qal fa an sai na kyale shi fa asbah nawayi gari fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba huraira ma fa'ala asiruka albariha sai ce ya aba huraira fursunan ka me yayi jiya wanda ka kama shi je me yayi yaya kuka yi da shi قال قلت يا رسول الله سنت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيلا يتي يا زو يا من كوكا نبكاتا متسننتيا دا يوان ايالي سي نكالي سي نكالي شي قال اما انه قد كذبك وسيعود قريا يكي مكا كما زي داو فعرفت انه سيعود سنة سنشوا للي زي داو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود سبب ما زعل صلى الله عليه وسلم يجي من زي داو فرصدته سنة سورة رزوانسا fa jaa yahdu min at ya sake zuwa yana ɗiban abinci fa kar tuho sai na kama shi fa qultu la arfa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nace wallahi sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi qal sai yace da'ni qalini fa inni muhtajun wa alayya iyalun la a'ud yace qalini domin ni mabukaci ne gani da iyali ba zan sake dawowa ba farahimtuhu wa khallaitu sai na kyale na kyale shi فأصبحت نواي غري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة يا يا فرسنا كم يجيع فقلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيلا يا رسول الله يا يا يا كاو كم بكاتا ديالي سنة سنة 90 سنة جالي قال في النبي صلى الله عليه وسلم يجي أما إنه قد كذبت wasa ya ode ya yi mata karya kuma zai dawo farasatu hutalita yace sai na saurare shi har rana ta uku faja jaa yahdu min al ya zo ya kama ɗiban abinci fa kar tuhu na kama shi fa qultu la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na kiko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa hada akhiru thalath mirat wa hada akhiru thalath wannan ita ce marar karshe ta uku annaka taz'umu annaka la ta'ud thumma ta'ud wannan ita ce marar kafi ta uku ko she kana cewa ba za ka dawo ba sannan ka dawo qal fa qal sai yace da'ani u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha dalilin koya maka wadansu kalmomi da Allah zai amfani ka da su qultu wa ma hiya sai yace wa inini wa illa menene wa illa kalmomi قال فيتي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية yace idan ka zo za ka zaka kwanta to ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa karshen aya fa innaka lan yazala fa innaka lan yazala alayka min Allah hafiz wala yaqrabaka shaytanun hatta tusbih domin idan kai haka ba za ka gushe ba akwai makiyayi daga Allah wanda zai tsaya yana gadin mai gadi a kanka daga Allah wala yaqrabaka shaytan kuma shaytani ba zai kusance ka ba ma'ana aljanni hatta tusbi har ka waye gari fa kallaitu sabilahu sai na kyale shi fa asbatu na wayu gari fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma fa'ala asiruka albariha fursunan ka me yayi jiya قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلا ya riya cewa zai koya min waɗansu kalmomi da Allah zai amfani da shi shi na kyale shi qala wa ma hiya menene waɗannan kalmomin قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية يتي إذا كذو كنت أشن كتك ككرنت آية الكرسي حسيتها حتم آية وقال لي يتي من لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح بذاك غشي با akwai makiyayi mai gadi daga Allah da zai tsaya a kanka haka wayi gari kuma shedan ba zai kusance ka ba haka wayi gari wa kanu ahrasa shay'in al sun kasance sahabbai masu sun fi sun fi kowa kudayin alkhairi daga sun ce za za a ga musu abin da zai amfane su abinda zai amfane su a wajen Allah sai su yadda sai su biyu saboda kudayin sa na alkhairi shi yasa ya tsaya har ya saurare shi فقال النبي صلى sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ama innahu qad صدق to ka haɗa hankalin ka kai hakika yayi maka gaskiya wa huwa kadhub amma babban makarici ne ta'lamu man tukhatib min thalath layali min thalath layali ya aba huraira wanda kake zance da shi duk uku nan da suka wuce darari uku nan da suka wuce ya aba huraira wanda kuke wannan hirar da shi qultu la nace ban sani ba qala zaka shaytan shaytan ne a wata riwayar zaka shaytan amma wannan riwayar ita ce a tafi karfi saboda wadda ta fassara ta a cikin musnad imam ahmad zaka shaytanun min ne daga cikin shaytan ba iblis din bane dan lis a'a ɗaya daga cikin dai ƴaƴansa ɗin za ka shaitan wannan shaitan ne wanda ka gani ma'ana aljin aljani ne wannan ya nuna cewar ya nuna falalar wannan aya tun daga shi annabi ba wai dan shaitan ya faɗa ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata ya ce sadaqa ya yi gaskiya wa huwa kadhub amma shi makarici ne ba al'adarsa ne ya yi gaskiya ba dan haka idan mutum ya karanta ayatul kursi a daddare in zai kwanta a wajen shimfiɗa a wajen bacci Allah zai masa Allah zai gadin sa kuma shaidan ba zai kusance shi ba saboda haka ya kamata mutum ya dawwama akan wannan wurdi ya kiyaye ta ya kuma ya rinka kuma kiranta ma yaran saboda shaidan mai mai tsananin kwaɗayi ne kan ya cuci dan adam ta kowace hanya yana suka yana hurawa ba abin da gashin shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'ar a'udhu billahi samir alim minash shaitani rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamdihi zungura shaidan da hurawarsa da kuma tofinsa duk waɗannan abubuwa ne da shaidan yakan yi domin ya cuci ɗan adam aljanu wannan ya nuna cewa ana ganin aljani kin yi rikita daga kamarsa Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shaydanu shi shaydan da shi da mutane da shi da zuriyarsa kabilarsa suna ganin su suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin sa wato yayin da suke cikin hay'a su yadda Allah ya halice su ku ba za ku iya ganin su ba amma an suka rikita suka rikida suka zamanto a sifar mutum kamar yadda wannan ya zo a sifar tsoho kuma a hadithin ubay ibn ka'ab wannan irin wannan kisa ta faru kawai ba kawai ga abu hurairah ba ta faru ga ubay ibn ka'ab shi kuma wanda shi kuma wanda ya gani ya zo yana ɗiban abincin sadaka shi kuma abincin sa ne na sadaka ba abincin musulmi ba abincin sa ne ya san kuma yana son sadaka sai yake zuwa yana ɗiba kamar yadda zo a cikin sunanin nasa a cikin sunanin nasa'i shi ya zo a sifar ɗan ƙaramin yaro ne wanda irin ya data ɗin gab da bai balaga amma da ce masa zo in zo da ce masa kai mutum ne ko aljan yace aljan yace to zo in ganka in gani na hannunka in ji a hannun aljan yake sai ji hannunsa kamar hannun kare amma ga shi sifar sifar mutum to in suka rikida da sifa ta mutane ko sifar wanda daga cikin dabbobi zai za su iya ganin shi a wannan sifa amma a cikin yadda Allah halicce su shine Allah ya kore cewa ba za mu gan su ba to su ma duk suka nuna ma waɗannan sahabbai cewa karatun ayatul kursi yana zamantowa kariya da kangiya daga shaitan a wannan aya tana da wannan falala saboda abin da ta kunsa na tabbatar da sifofin Allah tabbatar da sifofin da tauhidin sifa da tauhidin Allah wajen ibada da tauhidin Allah wajen kasancewar shine Allah shine kadai ta wajen ayyukansa da kuma kadai ta wajen sifansa masu sifofinsa madaukaka kowace kowane bangare daga cikin wannan aya ya kunshi tabbatar da sifofi na Allah maɗaukakin sarki masu ɗaukaka. Allah ya ce Allahu la ilaha illahu, huwal Allahu la ilaha illahu. Allah shi ne wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi kaɗai, babu abin bautawa da gaskiya in ba shi ba wato ba wanda ya cancanci a bauta masa ba wanda ya cancanci abota masa in ba Allah ba abinda ake ma Allah ba a yi ma kowa in ba Allah ba ba a sallah ga kowa sai ga Allah ba a addu'a ga kowa sai ga Allah ba a dogaro ga kowa sai akan Allah ba a ƙaunar kowa sai Allah ba a son kowa irin sanya inda ake son Allah ba a jin tsoron kowa irin yadda ake jin tsoron Allah ba a yin layya ko yanka na neman kusanci ga kowa in ba ga in ba ga Allah tabaraka wa ta'ala la ga annabi wala ga mala'ika wala ga shaydani wala ga wali wala ga malami wala ga wali wannan ya rushe aqidar a trinity da cewa Allah uku ne cewa kamar yadda za a bauta ma Allah haka za a bauta ma Isa haka za a bauta ma Maryam haka za a bauta ma ruhi mai tsarki to ba abin Allah shine wanda yake babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kadai ne wanda za a bauta ma wannan ta tabbatar da tauhidin uluhiyya wannan ta za ta sanya mutum ya yanke dukkan alaka da wani in ba da Allah ba yayin da ya zama kan cewar mutum bai bauta ma Allah shi shi kadai ba to za a buga shi ta ko'ina zai zama yana da yana da eh, ababen ababen bauta masu yawan gaske kowa ya sanya shi ya buga shi ta inda yake so amma yayin da ya zama to alakarsa da Allah kadai take amincinsa da Allah kadai yake ya yarda kawai da Allah to a lokacin nan ya zama to mai istiqama mai karfin zuciya mai amincin zuci da babu abin da zai jijjiga shi to farkon abu kenan ka sani cewa Allah shine wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi ba wanda ya cancanci abota masa a ɗauki doka daga gare shi Kun ba Allah ba alhayyul qayyum Allah shine alhayy shine alqayyum alhayy wato shine rayayye wato Allah rayayye ne wanda rayuwar Allah ta nuna kan cewar dukkan sifar dukkan abin da ya danganci sifar rayuwa ta kamala ta tabbata ga Allah da ji da gani da magana da ilimi da ƙudura da nufi duk waɗannan suna cikin sifar alhaya domin Allah ne wanda yake da rai duk waɗannan su ta talizimce su talizimci lizimci sifatul haya ta lizimci sauran sifofi na Allah na zatin Allah maɗaukakin sarki wannan sifa ce dukkan a sifatul zatiya na Allah maɗaukakin sarki sifatul haya tunda kuwa ne rayayye to duk wani wanda yake mai rai mazdarin ransa mazdarin rayuwarsa daga Allah tabaraka ta'ala shi yasa sai ya kara shi cewa al-qayyum shine kuma al-qayyum wato mai tsayuwa da kansa mai kuma tsayar mai kuma tsayar da kowa Allah shine yake tsayuwa da kansa baya bukatar wannan ba ya tsayar da shi amma duk wani wanda ba Allah ba sai Allah ya tsayar da shi sannan zai tsaya shi yasa ya zama tukan cewa yayin da ya daina yayin da ya ga damar ya ƙara tsayar da shi din sai ya kawo ƙarshen sai ya mutu hatta sama da ƙasa da kake gani Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in huma min ahadin min ba'di Allah maɗaukakin sarki shine yake rike da sammai da ƙasa kan kada su gushe inda za inda za su gushe din babu wani wanda zai iya rike su in ba shi ba babu wani wanda zai iya rike su in ba shi ba in kana jin masu ilimin taurari suna gaya maka yadda taurari suke gudu a sararin samaniya amma ba sa karo ko kuma ba sa zuwa su faɗo cikin duniya ya ƙyale duniyar hmm, ga abubuwa na fitowa na zuwa ta ko'ina da za su iya faɗowa cikinta wanda akwai dutsen da zai iya faɗowa daga sama in ya faɗo zai game da duniyar baki ɗaya amma allah ya tsare shi kada ya faɗo to wannan shine alqayyumi sifar qayyumiyya ta Allah Allah shine yake rike da komai wannan sifa ita ce ke nuni akan as-sifatul fi'liyya na Allah sifofin ayyukan Allah sifofin ayyukan Allah wanda anan ne ake tauhidur rububiyya ka kade ta Allah a cikin ayyukan duk abin da aka ce Allah ne yake to ba wanda ba ni rayarwa sai Allah ba ni kashewa sai Allah ba ni amfanarwa sai Allah ba ni cutarwa sai Allah ba ni tafi da halitta ba mai tafi da al'amuran halitta gabaki daya sai Allah domin shi ne kaɗai alƙayyum shi sa waɗannan sunaye suka zamanto suna a suka zamanto ɗaya daga cikin suna suna daga cikin sunayen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan kiran Allah da su ya zo a cikin hadithin abi hurairah radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya tsananta a gare shi sai ya ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir sai ya kira Allah da wa'annan sunaye nasa ya ya rayayye ya mai tsayuwa da kansa da kuma tsayar da komai da rahmaka nake neman agaji da rahmaka nake neman taimako kuma ya koya mai kassa fatima radiyallahu anha bin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce da safe da yamma lallai ki rinka wannan addu'ar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith la takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta ya ce ta rinka faɗan wannan addu'ar ya rayayye ya wanda yake mai tsayuwa da komai da rahmarka nake neman agaji da rahmarka nake neman taimako kada ka kyale ni da kaina ko da kiftawar ido ne ka kyautata sha'anina ga baki ɗayansa ba ba bautawa da gaskiya sai kai kuma shi yasa ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi a'azam yana cikin surori uku na alqur'ani suratul baqara da suratul ali imran da suratul fa'a wani hadisi ne sahih shekul albani inganta shi wani daga cikin malamai alqasim abu abdurrahman yake cewar shi yana ganin ismullahi al'azam inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin suratul baqara yake a ayatul kursi shi ne fadin Allah ta'ala alhayyul qayyum da kuma kaulin Allah da kuma fadin Allah wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim a cikin ali imran kuma faɗin allah alif lamim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a cikin surat taha kuma yace wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum nan al albani yake cewa sauran nusus daga magabata sun nuna cewa abin da ke cikin ayatul taha shine faɗin allah ta'ala a innani ana allahu la ilaha illa ana fa'buduni wannan shine sunan da yake suna mafi girma a cikin alkur'ani da ke cikin surat taha almuhim wato akwai suna wanda yake mai girma wanda Allah ne kaɗai ya san shi amma mutum in ya kwaɗayi ya rinka kiran Allah da sunayensa tsarka sunayensa maɗaukaka da sifofinsa maɗaukaka to zai samu amsawar addu'arsa domin Allah shi ce mu rinka kiransa da wa'annan kyawawan sunaye saboda haka a cikin nan akwai tabbatar da wannan suna waɗannan sunaye na Allah da suka kunshi tabbatar da sifofi na zatin Allah da sifofi na ayyukan Allah sannan Allah ta'ala ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da ƙasa na sane shi shi kadai abinda ke cikin sammai da ƙasa nan sai ce abinda ke ciki ya kawo ma ɗaya daga cikin sigogin al'umu min alfazil umu domin ta nuni ta nuni akan shimuliya wato duk wani abu da baki ɗaya bidoni istisna ba tare da ka ba tare da ka ba tare da ka taƙaice wani abu ba duk abin da ke cikin sammai da ƙasa duk na Allah ne kuma ba wai na Allah kawai ba da kuma wani a'a na Allah ne shi kadai shi yasa sai ce lahu bai ce bai ce allazi fis samawati wal ardi lahu ba sai ya fara wannan uslubi da alarabci da ake ce masa uslubil qasr ma'ana da aka ambata shine na mai da kasa din nan na Allah ne shi kadai ba na wani ba ma'ana ba ka da ba wani wanda yake da mallakar wani abu a sama da kasa sai Allah da haka in Allah maɗaukakin sarki ya baka kar ka ɗauka kan cewa naka ne hmm? ah, abinda Allah maɗaukakin sarki ya bayar kamar ya zama da mu halifofi ne nasa hmm? ya zama to ya da ya baka a nan kamar ya zama to kai halifan Allah ne ya baka ajiya ne ka kula da shi hmm? amma ka ce nawa ni nayi ni ne mu ne da kaza to wannan yayin da kake wannan kana rubin kanka ne domin hakikatan mulki a wajen Allah madaukakin sarki to a cikin wannan akwai tabbatar da at-tasarruful tam al-mulku tam wa at tam da Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ma yana daga cikin abubuwa yana daga cikin sifofin Allah da mumini ya kamata ya san Allah da wannan sifa kada ya taba kada ya taba wani abu ya taba ruduwarsa da ya rinka ganin abin da waɗansu suke da shi ya rinka ganin kan cewa suna da wani iko bayan hakikatan wanda yake da iko cikakke shi ne Allah maɗaukakin sarki sannan Allah ya ce man zalla shawar inda hu illa bi idni wa ina wane ne wanda yake zai yi ceto a wajensa ba tare da izininsa ba ina yake na'am la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi baya kama shi wala nawm wala bacci ma'ana baya baya baya gafala gyangyaɗi shine somin taɓin bacci bacci ɗaya daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta shi ne akan bayi domin ya nuna kan sun mabukata ne ba su da ƙayyumiya kana gani hmm, kana gani amma ya zama dokan cewar an kwace maka dukkan ganin an kwace maka ikon an kwace maka magana shi sa haka za ka ga wani lokaci yan jarida idan suka ɗauki hoton wani mai mulki yana bacci sai a ce a kan kusa wannan domin haka zai nuna zai nuna gajiyawar to bayan ko wannan sifa ce ta gajiyawa to don haka Allah ya wajabta mana bacci don mu san kan cewa mu gajiyayyu ne to wannan ba ta tabbata ga Allah domin idan da Allah maɗaukakin sarki zai yi bacci ko ya gyangyaɗi to zai rike sama da wa zai rike sama da ƙasa la mala'iku ballantana mutane kuma shi yasa za mu san cewar wannan abin babu abin da dukkan mutum duk kafircinsa dole ya da wannan kan cewa ba shi da iko akan gudanar da akan tsare abin da ke faruwa sama da ƙasa sannan Allah ya ce man zallabi ya shawo indahu illa bi idni wane ne wannan wanda zai yi ne wanda zai yi ceto a wajensa ba tare da izininsa ba wanda zai je ya ce a ba ni zan cetuwa ne a ba ni ceton wani waye wanda ya yi wannan in ba da izinin Allah ba wato ma'ana sai ya Allah ya yi izini kuma Allah ya yi izinin ma sai ya yarda da wanda za a ceta da wannan ayar ta tabbatar da ceto amma ta nuna kan cewar ceto din muƙayyadi ne ba ba ne ba na ganin dama ba ne akwai linzami kuma linzamin a hannun Allah shi ne sai Allah ya ba da izini na yi niyyar na karanta mana hadisin shafa'a duk da ke hadisi ne mai tsawo amma gaskiya zan karanta mana ma'anarsa kawai saboda tafiyar lokaci wanda zai nuna mana yaya cikin yake don ka san yadda al'amarin yake ranar alkiyama yayin da Allah zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe hadisin Anas ne a cikin sahih muslim yayin da Allah zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah zai kusantar da rana a yadda mutane za su sha zafinta har guminsu ya haɗiye waɗansu kowa zai zama yana cikin guminsa eh, gwargwadon yawan aikinsa ga tashin hankali ga rashin menene mashira menene makomar kowa za ta kasance saboda haka mutane za su unguma su tafi wajen su tafi su je wajen wanda zai neman musu ceto a wajen Allah domin a zo a hisabi kowa ya samu komarsa za su tafi wajen annabi Adam su ce annabi Adam kai ne wanda Allah ya halitta da hannunsa ya sanya mala'iku suke maka sujada sannan ya shigar da kai aljanna ka je ka roƙa mana Allah ya yi mana halin da muke ciki kai mana ceto wajen Allah ya yi mana halin da muke ciki a mana tsari sannan annabi Adam zai ambaci cewa shi ya ci daga bishiyar da Allah ya hana shi yana jin tsoron haɗuwa da Allah domin Allah ya yi fushi a wannan rana fushin da bai taɓa yi ba kuma bai sake fushi irin wannan don haka yana jin tsoron haɗuwa da Allah kaga abul bashar kenan sannan su zo wajen annabi nuhu shi ma ya ambaci uzurin sa yace ba wannan ba zan iya ba ku tafi wajen wannan ba na bane ku je wajen annabi ibrahim shine Allah ya dauke shi ba dadin su je wajen annabi ibrahim shi ma ya ce yana jin tsoron haɗuwa da Allah su je wajen annabi Musa shi Allah ya zance da shi shi ma annabi Musa ya faɗi sa ya ce ba zai iya ba yana jin tsoron yana jin tsoron Allah sannan su ce su je wajen annabi Isa domin shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa shi da ruhul qudus in suka je wajen annabi isa sai ce wannan matsayin ba na bane wannan abin ba na bane ku je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinki to shine idan aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ana laha wannan wannan matsayi wannan ni wannan ni ne macancanci ga wannan ni ne wanda ya cancanci yin wannan sannan sallallahu alaihi wasallam zai tashi zuwa zai kawai ya gaba gaba ce a bashi ceto sai ya fadi a ƙarƙashin al'arshi ya su sujada ga Allah ya ce zai rabu Allah da waɗansu kalmomi na yabo ya ce ban iya su ba yanzu amma Allah zai iya zai koya musu ba a taɓa yaban Allah da wannan kalmomi ba sannan zai yabi Allah sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya Muhammad irfa ra'sak irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa ya muhammad daga kanka ka roƙa a baka ka nemi ceto a baka ceto wanda kake nema to kaga izinin ke izinin kenan to annabawan Allah sun suka fi kowa sanin girman Allah suka san cewa ba wanda zai iya zuwa ya ce zai nemi ceto zai yi ceto wajen Allah Allah bai bashi izini ba su ne suka fi to wannan dan ta sa mana mu san Allah mu ji tsoron sa amma ba kamar yadda waɗansu suke gani ba waɗansu suna ganin kan cewa akwai waɗanda yake su sun isa a wajen Allah har yaushe ma za a ce ma suna ma roƙon wani abu wajen Allah a'a kawai cewa za su sun kai magana su ma ta zama to kun a hmm? akwai mutane da suke da wannan a akan waɗansu bayan Allah ba annabawa ba to ga annabawan Allah ma yanda suke hmm? ina kuma ga wani ga wani wanda bai kai komai ba hmm? wanda ko takalminsu bai kai ba saboda haka dole ne a yi ladabi ga Allah shi sa Allah maɗaukakin sarki duk da an tabbatar da shafa'a shafa'a tabbatar ta ce kamar yadda ya zo a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah maɗaukakin sarki bayan an yi ceto zai ce shafa'atin mala'ika wa shafa'an nabiyyun wa shafa'an mu'minun wa baqitu ana arhamur rahimi yace mala'iku sun yi shafa'a sun yi ceto annabawa sun yi ceto mu'minai sun yi ceto wanda kawai ya saura shine ni wanda na kowa wanda yake na fi jin kan masu jin kai inji Allah to sannan kuma Allah ya ce ya fitar da mutane daga cikin ta wanda ba su taɓa aikata aikin alkhairi ba ko kaɗan tunda suka ce la ilaha illallah ba su taɓa yin komai ba Allah ya fitar da su daga cikin mutane to kaza an tabbatar da ceto na mala'iku da annabawa da muminai amma anan sai Allah ya kawo da cewar kamar ina masu ceton su ina waye yake cewa zai ceto ba ba da izinin Allah ba don a tsoron Allah don makami ne na faɗin girman Allah na sanin sifofin Allah madaukakin sarki ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gabanin su da abin da yake bayan su abin da yake gabanin su shine abin da ya wuce da abin da yake bayan shi shine abin da zai zo daga nan baya wanda yake ya tara ilimi mai yawa ba wanda ya san tarihin dan adam in ba Allah ba domin wa zai gaya maka saboda baya nan baya nan aka yi to ba Allah shine kaɗai yake da wannan ilimi wannan ya nuna ilimin wato yalwar ilimin Allah madaukakin sarki kenan Allah ya san dukkan abin da ke gaba dukkan labarurkan duniyar nan tun farkon ta da kuma abin da zai zo har a bayan ta. wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba sa kiyayewa da wani abu na ilimin sa na abin na abubuwan da Allah ya sani sai abin da Allah ya so wato mutane gabaki daya wani Allah dukkaninsu komai yawansu komai girmansu ba sa sanin wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya sani sai abin da Allah ya so ya sanar da su shi sa annabi Musa yayin da aka tambaye shi waye yafi ilimi bai mai da ilimi ga Allah ba yace shine sai Allah ya ce masa zan sanar zan zan hada ka da bawa na wanda yake na sanar da shi wanda na sanar da shi da ilimi wanda yake kai baka sani ba shine wanda Allah ya kawo mana kissar a cikin suratul kahf yayin da ya tafiyarsa ya hadu da annabi Khidr wanda daga baya ya karantar da shi ilimi wanda ke shi bai sani ba bayan nan suna cikin kwale-kwale suna cikin teku sai ya ga tsuntsu ya zo ya ɗan tsarci ruwa kaɗan daga cikin teku ya tashi sai annabi khidir ce ma annabi musa ya ce ya musa kai kana wani ilimi daga allah ya sanar da kai ni bai sanar da ni ba ni ina kan wani ilimi daga allah ya sanar da ni kai bai sanar da kai ba to da ilimina da iliminka a wajen ilimin Allah bai kai abinda wannan kudin wannan tsuntsun ya zo ya tsinta daga cikin girman ruwan teku nan wato ba wai ilimin Allah yana da iyaka ba a abubuwan da abubuwan da Allah ya halitta da abubuwan da yake sun rataye da ilimin Allah to inda za ka kamanta su da a ce su ne teku to ilimin da Allah ya ba mu waɗannan waɗannan madaukakan bayan Allah bai kai ɗan abin da ah, tsuntsu ya ɗauka daga cikin su don ka san yawan ilimin Allah maɗaukakin sarki kasancewa abin ya fi ƙarfin wato ke tunani ya fi ƙarfin tunanin ba ka iya suranta shi a cikin zuciyarka ba saboda haka sai dai kawai ka rusuna ka rinka zuciyarka ta ga girman Allah ba ka iya sanin yaya girman yaya iya girman Allah yake ba amma zuciyarka za ta iya jin girman sa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyunsa al kursi malamai sun yi saɓani an ce shine al'arsh domin ba inda Allah ya ambaci al-kursi in ba anan ba amma akwai na Allah yana yawan ambatan al saboda haka wadansu mutane malamai suka ce al-kursi shine al akwai hadisai da suke nuna kan cewa al-kursi ba shine ne arsh ba amma wadansu amma waɗannan hadisai akwai nazar akwai duba a cikin ingancin su waɗansu kuma malamai suka ce a al-kursi a halitta ne wanda yake ya fi san mai da kasai amma bai kai al-arsh ba al-arsh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta cewa al'arshi kamar wato in ka kamanta sammai da ƙasa da al'arshi kamar wato kai jifa da ƙawanya ne a cikin katin fili wato al'arshi in al'arshi ya kewaye sama sammai da ƙasa gabaki daya idan ana tunanin to kursiyin Allah ya yalwaci sammai da ƙasa kamar yadda wannan ake wasi a kursiyu samawati wal ard kursiyun Allah ya yalwaci samai da kasa ma'ana wato sama da kasa duk a cikin kursiyu shi duk a cikin alkursi na Allah wato halitta ce ta Allah wanda Allah ne kadai san girman ta to idan za ka duba ka ga nisan tafiya tsakanin rana da wata da nisan tafiya tsakanin duniya da rana da nisan tafiya tsakanin duniya da tauraro mafi kusanci da duniya da nisan tafiya tsakanin taurari da junansu da nisan tafiya tsakanin taruwar taurari domin taurari idan suka haɗu suka taru wata duniya ce daban wadda yanzu masu wanda suke hange da na'urori da lissafi suke nuna musu kan cewa akwai biliyoyi irin na waɗannan miliyoyinsu wanda ake ce ma galaxy kowanne da akwai wanda yake haske daga wajen kafin ya iso duniya sai ya yi tafiyar miliyoyin shekaru miliyoyin shekaru yake yi na tafiya to duk wannan gabaki ɗaya halittar Allah ne dukkaninsu ba su kai al'arshin Allah ba a cikin al'arshin Allah ya kewaye da shi gabaki ɗaya to wannan girma nuna maka girman Allah maɗaukaki don ana tunanin abin wanda yanzu ilimin a yanayi ilimin sararin samaniya yake nunawa astronomy abubuwan da yake faɗa waɗansu abubuwan a sai ka riga ganin kamar tatsuniya ne amma haka Allah madaukaki sarki ya halittarsa wanda da yawa abubuwan ishara aka zo a cikin alqur'ani a zamanin ishara ya zo a cikin alkur'ani domin yanzu bincike idan ya nuna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa in ya nuna mana ayoyinsa a sassa a sararin samaniya da kuma a cikin kawukanmu zai bayyana gare mu cewa alkur'ani gaskiya ne wasi a kursiyihu samawati wal ard wala yauduhu hibbuhuma kiyaye as-samawati wal ard kiyaye sammai da ƙasa la yauduhu baya gagara Allah baya nawaya a gare shi wato ba zai dan girman karka ga wai girman kace to a abinda ake a nan wajen abin nan a kamar anan ne a ce yanzu duk me yasa ne za a kan cewar a kaji ana ji mutum wani lokacin ka shiga wani waje a sar a birnin Kano ka ce ka ga wannan unguwa sai ka ce babu hukuma a garin to da an yi yawa mana babu ma'aikatan babu karfin da za a ce za a rinka kula da komai da komai to shi Allah ba ya da ba a ce za a ce ga wani waje can yayi nisa babu abin nan ya fi karfin wato Allah abubuwa sun masa yawa ba shi da abin nan ba zai iya kula da nan wajen ba shi ne ma'anar wala ya ubi wata mutum ma kiyaye su ba sa gagara ba sa nauyi a gare shi domin kamar yadda zai kiyaye mutum ɗaya haka zai kiyaye su gaba ki ɗaya saboda Allah ba mutum ba ba sifar mutane gare shi ba to wannan duk Allah yana faɗa mana sifofinsa domin mu san shi mu ga girmansa hmm, mu ga matsayinsa mu rufafa a gare shi mu bauta masa da cancanta a bauta masa wala ya udu hibduhuma wa huwa shine al-ali madaukaki wato ne yana yana yana sama da kowa domin yana saman al'arshi dukkan wani abu na halitta kuwa yana karkashin al'arshi to kuma Allah yana saman al'arshi sannan matsayinsa ya fi matsayin kowa ɗaukakarsa ta fi ɗaukakar kowa sifarsa ta fi sifar kowa iliminsa ya fi ilimin kowa ayyukansa sun fi aikin kowa wannan al'ulu ɗin wannan sifa ta al'ulu ɗin duk ta tara waɗannan abubuwa al'azim mai girma mun ji yadda dai girman al'arshi yake to ina kuma ga wanda ya halicci al'arshi haka girman to girman Allah ke za ka san cewa girman Allah sai Allah wannan ita ce ayatul kursi kun ga abubuwan da suka kunsa ta bayanin sifofin Allah wanda ya kunshi kirari da Allah Allah yana son kirari wanda kirarin Allah shine a faɗin domin shine gaskiya ba wani yabo ga Allah shine gaskiya domin shine yake cinci yau domin shine yake da waɗanda in za ga an zo ana faɗa an zo ana ce ma wani mutum a ce masa a ce masa dutse wanda ya fi ƙarfin a ture shi ka san ko wannan gaskiya ne duk ƙarfin mutum akwai wanda ba ba za a iya ture shi ba wani lokaci sauro ne ma zai ture shi ya faɗi amma sai ga maroƙa sun zo shi yasa Allah ya kira su makaryata hmm? maroƙi ba irin karyar da ba zai gaya ba tauran giwa wane ne wane ne zaki duk waɗannan tsofin duk ya kawo to duk waɗannan duk ƙarya ne amma na Allah shi ne gaskiya shi yasa yabo ya cancanci shi na yasa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin labo ya cancanta ga Allah shi kadai domin shi ne tabbata cancanta a yabe shi don shi da yake sifofin yabo shi yake da sifofin yabo dubi abubuwan da muka karanta a cikin ayatul kursi din nan waɗannan sifofi na Allah wanda yake da wannan sifofi shi yake cancanci a yabe shi to shi yasa kuma yake daga cikin ayyukan da bawa ake so yayi ya rinka karanta abubuwa da suke zo na yabon Allah musamman a cikin alkur'ani da ingantattar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Allah ya ce la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addini qad tabayyana ar-rushd min al-ghay ta bayyana daga bata faman yakfur bi taghut wanda ya kafirce ma tsagutu wa yu'min billah kuma yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wannan yayi ruko da igiya wadda take wadda take mafi aminci lam tusama laha babu tsinkewa a gareta babu yankewa a gareta wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani wato Allah ya ce babu tilas a cikin addini domin yadda irin waɗannan sifofi na Allah suka bayyana babu tilas a cikin babu ka ce sai ka tilasta mutum sannan zai addini domin gaskiya ta bayyana kuma addini idan aka yi shi da tilastawa ba addini ba ne ba a tilasta mutum ya addini to waɗansu suna cewa to ta yaya kuma Allah ya umarni a yi jihadi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nas hatta yash hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni da yaki mutane har sun har sai sun ce la ilaha illallah to malamai suna da jawabi biyu a wannan waɗansu suka ce umirtu an uqatila nas wannan hadithin wannan ayat ta shafi an umarce ni da yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah wannan hadithin wannan wannan ayat ta shafi ma'ana za a manzon Allah sallallahu alaihi tunda wannan ayar da kuma ayar jizya tunda Allah madaukakin sarki ya ce a yaki kafirai har sai sun biya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ila har zuwa karshen ayar inda yake hatta yuqul jizyata an yadin wa hum sabirun Allah ya ce ku yaki waɗanda ba sa imani da Allah da ranar lahira ba sa ba sa halatta abinda Allah ya halatta ya haramta abinda Allah ya haramta kuma ba sa yin addini na gaskiya har sai sun ba da jizya bisa ƙarƙashin ƙarfi da iko na mulkin musulunci suna kaskantattu to kaga nan an ce a yaƙe su ba wai hasi sun ce la'ila ilaha illa a har sun ba sun ba da jiriya sai suka ce to wannan hadisin ya wannan ayar da wa'annan ayoyi guda biyu sun shafe wancan hadisin cewar wato ba za a tilasta mutum ya shiga addini ba amma za a yaƙe shi don ya zo ƙarƙashin hukuncin musulunci amma ba za a yaƙe shi ba don ya shiga addinin musulunci domin ba a ci da sa mutum a cikin addinin musulunci waɗansu kuma suka ce a'a wannan hadisin yana nan ahalin kitab su ne ba za a ci da sa mutum shiga cikin addinin musulunci ba in aka saka biya jiriya shi kenan amma wani wanda yake ba ahalin kitab ba wani kafiri ba za a karɓa daga gare shi ba ba za a karɓi ba za a yarda da shi ba amince masa a cikin musulmi sai dai ya abin dole sai dai ya musulunta in ko ba haka ba sai dai a takobi ya hau kansu to a sahih wannan yana daga abinda malamai sun yi sabani da yawa a gaskiya akan wannan ayar babu shakka Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa addini wanda aka tilasta shi shiga addini ba wanda aka zo aka ce dole sai ana tsaye a kansa da kan saka yi sanin zai addini sannan ya ce ya yi don saboda yana tsoron a kashe shi wannan addininsa Allah ba zai karɓa ba Allah ya san kanta ba zuciyarsa ba ba ya sakankance da addini din ba shi yasa amma ba za a kyale kafiri ba za a kyale daular musulunci a ce ba za ta yi yaƙi da mutane ba don ba su ga musulunci ba a ce don ya ta yaƙe su tana da su shiga cikin musulunci ne a'a yaƙin musulunci yana da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko a kawar da waɗanda suke cizguna ma musulmi a yaƙi don waɗanda suke wanda suke cizguna musu zai cizguna musu kamar yadda aka umarci musulmi su yaƙi domin su ƙwato musulmi 'yan uwansu da suke makka da kuma wanda suka rinka musu azaba kuma suka ba su kyale su ba suka zo suka kawo musu hari suna nema su kashe su don kawai suna addini aka ce su ma dole su yake su an ce mutum ya yaƙi don ya kare dukiyarsa min babu aula ya yaƙi don ya kare aƙidarsa idan kana musulmi in aka zo za a yaƙe ka don ka bar addinin musulunci to za ka yaƙi ba za ka ci ai la ikraha fi din ba zan yi rigima da shi rigimar addini ba tunda babu tilaka cikin addini to amma kuma wajibi ne ai ka tsare ka tsare aqidarka kamar yadda ke wajibi ka tsare rayuwarka min babu aula ma ka tsare aqidarka bisa kan ka tsare rayuwarka saboda haka yaki dalilin yaki na farko kenan dan tsarewar aqida dalili na biyu dan kawar da masu hana aqida ta tabbata waɗanda suka sanya kansu akan akan yaki da musulunci da hana hasken musulunci waɗannan a yaƙe su domin a kawar da ƙarfinsu wani ya daga cikin sharaɗin ya da cikin nau'in yaƙi a cikin addinin musulunci shine Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka an shahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami ikhraj ahlihi wa ikhraj ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu Hmm? akbaru min alqatl na'am asharul haram a farkon ayar kuma a can wajen asharul haram bi sharil haram yace wal fitnatu ashaddu min alqatl Fitna ta fi tsanani bisa kisa fitina shine a hana mutane bin addinin su ya fi tsanani bisa yaki don haka waɗanda suka tsaya suka tsare waɗanda suka tsaya wajen hana mutane shiga addini a yaƙe su wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da shari'a ta sa a yaƙe musu sannan na biyu na uku na ƙarshe a yaƙi domin a tabbatar da tsarin musulunci a tabbatar da tsarin musulunci shine wanda Allah ta'ala ke cewa waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu din wa yakuna dinu lillah wa yakuna dinu kulluhu lillah ku yaƙe su har sai babu sauran fitina ba a hana wani ya shiga addinin sa kuma addini ga baki ɗaya ya zama na Allah wato tsarin musulunci ya tabbata ya zamanto kan cewa ana addini ne ga Allah wanda ko baya addini ga Allah to yana ƙarƙashin tsarin addinin Allah to wannan duk bai kore la ikraha fi din ba wato a ga waɗanda suke cewa za su kare tsarin kafirci idan aka tabbatar da tsarin musulunci to shi ke sai a kyala kowa da hurriya da 'yancin addinin da yake so amma da sharadi yana da ƙashin daular musulunci don haka ne mafi rinjayen maganan malamai shine ba ahlul kitab ne kaɗai za su biya jizya ba domin daga cikin sahabbai an karɓi jizya daga majus bayan su kuma ba ahlul kitab bane duk nau'in kafirai duk kafiri idan ba ko da ba ahlul kitab bane in ya ki shiga musulunci za a iya karɓan jizya a wajensa sabanin mazhab imamu shafi da kuma da yawa daga cikin malamai wannan shine kaulin da Sheikh Abdulrahman Sa'adi ya rinjayar cewa za a karɓi jizya daga kowane nau'i na kafiri wanda yake nuna kan cewar kenan la ikraha fi din tana nan a bisa ma'anarta da hukuncinta ba a tilasta ma kowa ya shiga addinin musulunci amma da sharaɗin cewar an kafa tsarin musulunci don aka tsarin musulunci to kowa yana da yancin ya addinin da yake so to waɗansu to amma me yasa in mutum ya rida ake kashe shi domin in ya rida a lokacin da ya zama to ɗan tawaye da tsarin musulunci ya zanto dan tawaye ga daular musulunci ba za a kyale shi ba ya zamanto bara gurbi ya zamanto mai zagon kasa ga daular musulunci amma ba wai dan kan cewar dan ana dan wato ai masa tawanan ta zamanto masa uku ba akan ya bar musulunci ba a'a wanda ya rida in aka kashe shi ya mutu murtadi ya mutu kafiri wannan kisan da ake masa ba zai masa amfani ba kisa ne dan kawai a tsare a tsare amincin daular musulunci a tsare amincin dole musulunci kamar yadda yanzu a cikin daula ne idan aka ce mutum ya yi treason kamar a daular ingila in mutum ya tsine masarauniya yana da hankalinsa in yace bai yadda da crown ba da kambun sarauniya ta wannan treason ne sai za a iya a yi masa ɗaurin rai da rai a da kisa ne da ma wai su suna da rahama ba sa laifin da mutum ya ko kashe wani rahama karya bayan mun je muka karanta wal kafiruna antum zalimi to sannan Allah ya ce gaskiya ta bayyana da ƙarya wanda ya kafirta da tsagut a tsagut shine mai yawan izini mai yawan shishigi mai yawan wuce gona da iri a shaifan kenan da kuma duk wanda aka bauta ma ba Allah ba tsagut ne a fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu Allah ya ce wanda ya kafirta da tsagut wato ya kafirta da duk wanda ake bauta ma ba Allah ba wa yu'min billah sannan imani da Allah domin wanda ya ce ya daina bautar duk wanda ake bauta ma ba Allah ba babu alkhairi ga wannan babu alkhairi ga wannan ya agnostic masu cewa babu Allah ba a kibar wani da kowane addini wannan sun fi sharri sun fi sharri babu alkhairi ga wannan dole ne bayan ya kafirce ma duk wanda ake bauta ma ba Allah ba ya ce ba ruwansa duk wani Allahn ƙarya shi kuma ya bi da Allahn gaskiya wa yu'min billah ya imani da Allah to wannan shine ya riko da igiya amintatta wadda take babu igiya wadda take mafi aminci ita ce wato kamar mutum ne a jeho shi daga dutse ya zama to ya kama wata igiya wanda yake tabbatatta mafi aminci ba za ta tsinke ba lam fisama laha babu tsinkewa a gare ta al infisam shine tsinkewa ba tare da ba tsintsinkewa ba ta yanki ba tare da juz'ai ba tare sabanin al infisam al qasm da al fasl al qasm shine tsinkewa da rajaddadewa amma alfasu shi ne kawai ta tsinke ta yanki kaga wannan wadda ta tsinke ta yanki ta fi tsanani alfasun ko watakila in ta yanke wani ɗan juz'i zai ɗan rike shi yasa sai Allah ya ta'abiri da al'imfisa don cewa yankewar gabaki ɗaya ce wato ita wannan ta fi kowace aminci ba ta irin wannan yankewar da zai zama tukan cewa mutum ba shi da madafa ba shi da matsira wato wanda ya wannan shi ne ya samu tsira wallahu sami'un alim Allah mai ji ne Allah mai gani ne na'am الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله مدوكتين سركي الله ولي الذين آمنوا الله ولي وعند سكي إيماني الولي شيني واتو مسوي متيمكي mai kula da sha'ani mai jikintar lamari mai ba da kariya mai ba da taimako duk waɗannan ma'anar wilaya ne duk waɗannan ma'anar wilaya ne to Allah shi ne waliyin waɗanda suka yi imani nan Allah ya sifanta kansa cewa shi ne waliyin mumine a wani wajen Allah ya ce Allah da manzansa da mu Allah da manzansa Allah waliyin mumine ne manzan Allah ma waliyin mumine ne inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ولينكو مجبنكم مسوينكو شيني الله ده منزنسا ده كما مؤمنين saboda haka wilaya ta muminai ta Allah shine waliyinsu na farko majibincin lamarinsu na farko kuma Allah ya kora wannan wilaya ga wanda ba muminai ba dalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah shine mataimaki mai jin kai mai majibincin waɗanda su muminai kafirai ku babu mai taimako a gare su ba masoyi a gare su ba majibinci a gare su Allah ya ce shine waliyin muminai ya kuri jihun mina yana fito yana fito da su daga cikin dufai su ne wato bata hanyoyin bata ilan nur ya zuwa ga haske na kafaru wanda suka suka kafirta da Allah auliya umu taghut waliyansu sune at su ne waliyansu waliyansu ne shaidan, da wanda ake bauta ma ba Allah ba yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat suna fitar da su daga haske ya zuwa ga dufai ulaika ashabun nar waɗannan sune yan wuta waɗannan sune ma'abuta shiga wuta hum fiha khalidun su wanda yake za su dawama a cikin ta Allah madaukakin sarki shine waliyin mu'minai ya sifanta kuma da me yake zamantowa su me yasa suke suka zamanto sa me yasa Allah ya riƙe mu'minai suka zamanto waliyai saboda sifar imani Allah bai ce shine waliyin larabawa ba ko waliyin hausawa ko waliyin turawa ko waliyin wani jinsi sai ya faɗa da sifa wanda yake kowane jinsi zai iya samun wannan sifa shine imani yahudu zai iya zamantowa zai iya samun sifar imani bature zai iya zamantowa zai iya samun sifar imani da ya rabe hmm, batibi kowace kabila wannan shine adalci na Allah tabaraka wa ta'ala kuma da sifar da mene suka samu wilaya da sifofi guda biyu Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan Allah babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki alladina amanu wa kanu yattaqun sune wanda suka yi imani kuma suka kasance masu tsoron Allah wannan sifar guda biyu al-iman wa taqwa imani da tsoron Allah shine yake sa shine yake ba mutum wilayatullah asalin imanin daga zarar mutum ya samu asalin imanin yana da wani nau'i na wilayar Allah shi sa kowane mumini kowane mumini ka so shi dan wannan kowane wanda ya imani ka so shi dan wannan dan Allah yana son sa gashi Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu kowane mumini in ya samu wannan asalin imanin ko mai raunin imaninsa ka so shi don wannan imaninsa don Allah yana son sa saboda wannan sauran abubuwa da yake yi na sabon Allah Allah yana kin waɗannan abubuwa kuma Allah yana kinsa saboda wannan kai ma ka kishi saboda waɗannan amma ka so asalin imaninsa ka so shi don asalin imaninsa kada kai condemning ɗinsa gabaki ɗaya in kai haka sai ka zama tamkar hawari masu kafarta musulmi don sun yi saban Allah shi yasa ne da aka kawo wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha giya aka yi masa haddi ya sha kishin giya aka yi masa haddi aka kawo shi hadda uku ya sha giya aka sake masa haddi sai waɗansu suka tashi suna tsine masa Allah ya tsine ma wannan ya ya aje kullum an kawo shi an ane masa haddi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku kada ku tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu yana son Allah da manzon Allah ai shi sa yake zuwa din a sake kawo su din ai masa inda baya san Allah da manzon ake masa bulala sun shi sai bari in kyalle sun tafiya taro saboda yana san Allah da manzon shi yasa ya dawo saboda haka wannan ya haka ya kamata ka kasance ka zama mai rahama da bayan Allah wannan yana da kyau abin da musamman masu yin hani da barna da yan hizba da sauransu rinka kula da wannan tarbiyya ta addinin musulunci Ah, Allah ya ce yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur Allah yana fitar da muminai daga cikin dubbai zuwa ga haske nan sai ya ce adh-dhulumat dubbai abinda ake nufi da dubbai a nan wajen shine adh-dhalal bata kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili wannan shine tafarki na miƙaƙƙe ku bi shi kada ku bi waɗansu hanyoyi sai su batar da ku daga tafarkinsa yace an-nur hanyar sa ɗaya ce amma dukkan sauran amma sai ce a gulumat dukkai domin bata nau'i daban-daban ne iri-iri ne salo-salo ne ku tsara iri-iri ce ko tsara ɗaya ce kullum ba ana fito da ta sabon tsara ba hmm? kullum ba akwai wata ideology ba da za ta hana mutane bin Allah duk abin da ya haɗa su abu ɗaya ne hana ka bin Allah to in Allah ya in mutum ya yi imani sai Allah ya raba shi da waɗannan hanyoyi muyagu ya sanya shi akan waɗansu suna ganin ta yaya za a yi mutum karayu babu baruki ta yaya za a yi karayu babu golewa ta yaya za a yi abin nan karayu babu shege aya shi ko wanda Allah ya bashi imani shi gani yake yi shi wannan ba shege aya bane me daɗi a cikin wannan ya tsani wannan baya so ba ma ya sha'awa ya ki to wannan Allah ne yake yin wannan ɗaya daga cikin abin da Allah yake ma mumine kenan bi mujibil wilaya wilayar Allah tana sanya ma mumine shirya in Allah ya jibinci mutum sai ya shirye shi daga cikin kuma abinda wilayar Allah take yi aminci daga tsoro da kuma aminci daga bakin ciki cewa ba za ka ji tsoro ba a nan gaba wani mumini ba zai ji tsoron ba zai ji tsoro ba a nan gaba akan cewar bayan ya yi aiki Allah zai tabar da aikinsa kuma ba zai bakin ciki ba akan abin da ya bari wannan sai ya zo mutuwa sannan mala'iku za su sauka su gaya masa duk mumini wanda ya Allah ya ba bashi istiqama yayin da zai mutu kafin ya bar duniya sai mala'iku sun zo sun masa wannan bishara sun ce masa Allah ta hafu wala ta zanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki abinda za ku zo nan gaba kada ku ji tsoronsa aljanna ce da kyakkyawan zaman kabari da abokan abokin zama na gari a cikin kabari abinda kuma ya wuce muku abinda kuka bari a baya ƴaƴanku da kuke gani wa zai kula da su nahnu awliya'ukum mu ne zamu jibinci lamarin fil hayati dunya wa fil akhirah anan duniya da kuma al'ahira. lahira sannan a ranar lahira lokacin nan tabbacin wilaya za ta tabbata shine Allah ya tabbatar da su akan sirat ya musu hisaban sai da shigar da su aljanna saboda haka wilayar Allah ga muminai a duniya ce da lahira a nan duniya da fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske sannan a lahira farkon manzila ta lahira a basu aminci sannan kuma da sauran baya baye wallazina kafaru ka kafirai waliyansu sune at-taghut shaytan shine waliyansu. at-taghut anan wajen shine shedan. Allah maɗaukakin sarki yake cewa na amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل a فقاتلوا اولياء kai da كيد ta na ضعيفا Muminai suna yaƙi domin taimakon addinin Allah akan hanyar Allah kafirai ku suna yaƙi domin at-taghut domin shaytan sai Allah ce fa faqatilu awliya a shaytan ku yaki waliyan shaytan shine kafirai waliyin su shine shaytan wa inna shi kuma wilayar shaytan yaya take alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'udduhum azza ba gani ba muna tura muna saki shedanu suna tafiya wajen kafire suna dada ingiza su cikin bata to shine wannan yukhrijuhum min yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat suna fita da su daga cikin haske zuwa ga dukkan asalin mutum yana da haske domin kowa Allah ya halice shi a cikin fitra to shedanu duk wanda ya kafirta shi za a ga ya zamanto mafi munin abin da kake tsammanin dan adam zai sai ga yayi yanzu irin abin da irin su port suka yi irin su stalin irin su hitler wani irin sharri wani irin zuciya ce za ta irin wannan domin wannan su ne ainihin waliyan shaidan din na gaske in mutum shaidan ya jikin ka duba yadda shaidan yake maɗan bori don Allah ne ma wulakantaccen waliyan shaidan din wulakantaccen ma na bayan ba ma wayayen ba wanda yake da ɗan wata karama wajen shaidan dan bodi kuna ganin yadda shaitan suke ma kun taba ganin yadda dan bodi yake idan ya hau bori inda shaitanu suke musu wannan karamin shaitanu ne ma suke musu ballantana shi babban shaitan ce za ga irin abubuwa da za ga suna yi masu wanda kafirai kullum suna fito da hanyoyin tsara ka ga abin nan a da fa shekara 60 da suka wuce wannan amerika yake gaya mu ba ka iya suranta kan cewa a amerika za a zo a yi fim din ba za a nuna shi a amerika amma a hankali a hankali yanzu ga shi abinda kawai shekara shekara goma shekara goma sha biyu ne na ga wannan shekara goma sha biyu da suka wuce abinda kawai aka kashe a cikin america wajen kallon wajen cinikin filafilan batsa biliyan goma sha hudu a lokacin da ya fi bashin da ake bin kasashen afirka masu matalauta kuma duk bashin na shan jini ne amma abin da suka kashe daga aljihunsu ya fi wannan bashin da aka bayar. don kawai don su ne don su kallon basa kawai kuma wai tare da cewa fa duk da fa suna duk da ibahiyar ba ba sai da aure ba za ka je ka samu biyan bukatar sha'awarka ba sai da aure ba tun daga sunan a ko'ina to amma duk wannan bai wadata ba wannan bai isa ba sai an sai waɗansu kuma hanyoyin an yi ta fito da su in kallon ma bai isa ba sai an je ma an yi amfani da dabba ba za su kai iyaka ba akwai waɗanda suke har sun kai kan cewar ba za su iya samun sha'awar su ba ba su iya biyan sha'awar su ba sai sun je sun cinna ma gini wuta tukuna ya ga gobara tana tashi wuta na tashi sannan zai samu biyan sannan zai ji bukatar ta taso sannan ya je biya bukatar saboda me saboda sun zama tuwa liyan shekaru to haka shaitan yake ma dan adam yayin da ya zama yana fito da shi daga cikin haske zuwa ga dukkan dubban ba su da iya sana shi yasa Allah ya ce asabu na wannan sune yan wuta ba abin da cancanci da waɗannan in ba wutar jahannama ba Allah ya kiyashe mu kun fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin ta Allah madaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya ya bani ikon binta Allah nuna mana karya karya ya bani ikon nisan ta subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk